an yi ta cece ku ce cewa wannan shine karin farko da za a samu ministoci wajen kusan 48 sannan kuma ake cewa a lokacin da za su kammala zamansu na shekara hudu suna aiki kowannensu zai tafi da naira biliyan takwas da 'yan kai kowannensu eh kowannensu cikin albashi da kuma 'yan alawus alawus da ake ba su ah, wannan ba lissafin bai haɗu ba kowane minista albashinsa bai fi miliyan ɗaya ba bai ma kai ba a wata a wata so idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan 50 ba ko ba haka ba ki yi times miliyan 50 sau sha biyu nawa kenan ko masu lissafi miliyan nawa kenan miliyan 600 ko a shekara hudu a'a miliyan 600 a shekara miliyan 600 a shekara shekara eh, idan kuma kika hada shi miliyan 600 nan sau hudu ya baki 100 miliyan biyu da miliyan 400 biliyan biyu da miliyan 400 a shekara hudu kenan kuma karki ce wai a'a da wani allowance da komi da komi wannan kudin shine da allowance nasu da kudin pa nasu da kudin gidansu da komi shi kanshi albashin idan kika duba shi duka duka bai fi dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari uku da 'yan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan ɗaya allowance allowance ne na gida na pa na mai gadi na koko da waye duk shi ne aka hada. aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi kuku za a bashi direba za a bashi motoci ko ba haka ba za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sai dai duka komi a tattara a ba minista a yi mishi kuɗi kuɗin gidan shi da waye da sauransu a wancan gwamnatin da ta wuce na san ministocin da a karu karu suke zama ba za su iya karɓan gida mai tsada a cikin abuja ba kuma furniture allowance ana ba mutum sau ɗaya a shekara hudu sannan idan za ka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka-duka bai fi miliyan shida ba za a sallame ka allah shi ba mu sa ka je kai abin da za ka yi hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu wanda a ce gwamnati ta ba shi ta ce ta gode baya kai miliyan goma sha biyu shugaban ƙasar najeriya abin da na faɗa a wancan karo shine na ce na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara biyar akan zo akan ba su kaman miliyan biyar ko ma biliyan ɗaya a ce an sallame su akwai su su ncc su central bank of nigeria wa'annan deputy governors nan wanda aka sallame su na san kudade za su samu ballantana kuma mutanen nnpc da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alkalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba kuma rabon da a ƙari tun 2008 ba a sake rabon da a ƙara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne da gaske kwarai da gaske ke je to me yasa haka kawai dai yanayi ne na ƙasa kuma ba a duba abun ba da kuma yadda dai kowa yana tunanin kamar mutanen labour congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce ɗan siyasa albashi za a ce ah, yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka ba ne yanzu alkali na supreme court albashin shi babban kotun najeriya mm. miliyan kotun koli kotun koli miliyan ɗaya da dubu ɗari da yan kai bai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba kwarai da gaske haka yake albashin shugaban ƙasa a wata bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da yan kai ba duka duka bai kai miliyan ɗaya da rabi ba a wata haka take haka doka take kuma wannan ɗin da allowance da allowance na shi haka mataimakin shugaban ƙasa haka gwamna haka 'yan majalisar jihohi haka 'yan majalisar tarayya to amma ina fahimtar da 'yan najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost na 'yan majalisa na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurinmu ba ne ba ruwanmu da shi ba, mu san shi ba a doka